sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Da fata masu azumi ana shirin yin sahur ko kuma an yi cikin ƙoshin lafiya. Hadiza kyari ce tare da Madina mai shanu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 14 ga watan Mayu. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga Madina da kanan labarai. To Hadiza sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kira ga Isra'ila da ta dakatar da yunkurinta na mamaye zirin Gaza. Kasashen New Zealand da Thailand sun bayyana cewa ba wanda ya kamu da cutar coronavirus a dukkanin kasashen biyu a cikin kwana ɗaya. A nan Amurka kuma jam'iyyar Democrats ta yanke shawarar gudanar da wani taro ta kafar yanar gizo inda za a naɗa tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden a matsayin ɗan takarar shugaban kasar jam'iyyar. To kanan labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa bisa ga dukkan alamu dai ruwa na neman ƙarewa ga ƙungiyar Boko Haram ganin irin kalamun da jagoran ƙungiyar Abubakar Shakau ya yi. haka kuma a jihar sokoto hukumar efcc ta damke mutane biyu in kasar china a kan yunkurin bayar da toshiyar baki na naira miliyan 100 da shugaban hukumar na yankin sokoto kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali da kuma karatun alkur'ani da yara kan yi albarkacin babban watan ramadana. Jama'a barkanku da warhaka ga cikakkun labaran duniya. Da kasar New Zealand da Thailand kowace ta bayyana cewa a jiya Alhamis ba wanda ya kamu da cutar coronavirus a cikin kwana ɗaya. Hakan na zuwa ne a yayin da kasashen biyu ke ƙoƙarin ƙara sassauta dokokin takaita zirga-zirga. New Zealand dai ta samu kwanaki hudu da ba wanda ya kamu da wannan cutar duk a cikin makon nan lamarin da ya ƙara nuna alamun nasarar dokar kullum da aka yi fama da ita na wata ɗaya a ƙasar. A yau ne yawancin shaguna da gidajen cin abinci za su buɗe a ƙasar, amma dukkaninsu za su yi amfani da dokar ba da tazara. A cewar Darakta janar na kiwon lafiya a ƙasar Ashley Bloomfield, mutane sun kagara a buɗe wurare kuma hakan bai zo da mamaki ba. Jam'iyyar Democrats a Amurka ta nuna alamun fargaba game da annobar coronavirus wacce ke ƙara yaduwa yayin da ta yanke shawarar gudanar da wani taro ta kafar yanar gizo inda za a naɗa tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar. Saɓanin yadda ta saba gudanar da taron gaban ɗimbin jama'a. Kwamitin da ke sanya ido kan dokokin jam'iyyar ya amince ranar talata cewa zai baiwa waɗanda za su shirya taron damar shirya shi yadda ya kamata. Za fara taron ne ranar 17 ga watan Agusta a cikin wani filin buga ƙwallon kwando da ke jihar Wisconsin. Kafin a samu ɓullar coronavirus da jam'iyyar Democrats da Republican sun saba gudanar da wannan taron na tsaida ɗan takarar shugaban ƙasa bayan kowane shekara hudu. inda akan ga mutane wajen dubu hamsin a biranen da ake gudanar da taron ciki har da wakilin delegate da kuma 'yan jarida wajen dubu ashirin. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga Isra'ila da ta dakatar da yunkurinta na mamaye zirin Gaza. Yunkurin da masu adawa da hakan suka ce zai iya ruguza yiwuwar samun natsuwa a yankin. Pompeo ya ziyarci Isra'ila a ranar Alhamis domin tattaunawa da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu. Lokacin da Pompeo ke zantawa da jaridar Israel Hayom ya umarci shugabannin Isra'ila da su yi tunanin duk abubuwan da za su iya biyo baya, su kuma yi tunanin yadda za su magance irin matsalolin da ka iya tasowa, da kuma yadda za a gudanar da wannan shirin ba tare da barin sa ya shafi zaman lafiya ba. Isra'ila tana son ta mamaye akalla kashi talatin na yankin nazirin Gaza. din madina za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu to kamar yadda kuka ji a farkon shirin ruwa na neman karewa ga kungiyar boko haram ganin irin kalamun da jagoran kungiyar abubakar shekau ya yi dangane da matsin lamba da suke samu daga sojojin najeriya daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina. da ana zaki ala kaman ne an ya adin nan lankwala a cikin wani faifayen sauti da aka jiyo jagoran wani bangare na kungiyar ta boko haram abubakar shekau da masu bin diddigin al'amura suka haƙaƙe cewa ba ce ta sallar juma'a an jiyo shekau na neman tsari daga allah mai girma da ɗaukaka bisa irin lugudan wuta da ya ce sojojin Najeriya suna musu a halin yanzu. A wannan faifan murya na minti ɗaya da dakika ashirin da biyu, Abubakar Shekau ya yi ta yin addu'o'i inda ya ce ana cikin wannan wata na Ramadan mai alfarma. Amma gashi sojojin Najeriya suna ta ta'azabtar da su suna son ganin bayan su. Yana mai neman agaji daga Allah mai girma da ɗaukaka. Sannan ya nemi a taimaka musu da addu'a kana Shekau ya fashe da kuka daga ƙarshe. Hadi, hadi. Na tambayi kakakin rundunar sojojin Najeriya kanar Sagir Musa kuma zai ce dangane da wannan faifayen sauti na Abubakar Shek. Wannan bidiyo dai sawa wanda suka san irin yadda bidiyo yake an diba ana ganin misalin gaske shi. Babu abin da zan ce shi ne mu dai sojan Najeriya da sauran ma'aikata na tsaro babu abin da za mu ce sai dai Allah ya ƙara taimakonmu da juriya da ƙwazo mu ga mun yi da dalkushe wa'annan 'yan ta'adda. Kamar da kaɗe kun tantance wannan bidiyo din ne? Ba za mu ɓata ma lokacin mu ga wani tantance bidiyo ba. Mu dai abin da muka sa gaba shine wannan yaƙi. Mu ga an ci nasara an kawo ƙarshen shi cikin lokaci kankani. Dr. Kabiru Adamu masanin tsaro ne da ke bincike kan kungiyar ta Boko Haram kuma na tambaye shi game da sai hancin wannan faifan sauti. Mun dan yi bincike akwai kuma wayansu wanda suke da fahimtar cewa ya yi shi ne a lokacin kunut wato ma'ana roƙo ne yake yi ga Allah yana kuma amfani da irin wannan siffa na roƙo na kuka don ƙasƙantar da kai da niyyar cewa Allah ya saurare shi ya biya musu bukatarsu. To amma baya ga haka idan ka duba duba a zahiri irin hare-haren da ita rundunar sojan najeriya take kaiwa ba shakka ta yi ma kungiyarsa illa akwai shaidu da ke nuna cewa an kashe kwamandojinsa da yawa kuma walwala da yake da shi lalle bai da shi ba kama da ba dukkanin alamomi kungiyarsa tana cikin wani yanayi wani hali hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja Najeriya. To madalla a gaida Hassan mai na kaina. tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Madina da ci gaban labaran duniya. Hukumar da ke ba da takardar izinin zama ɗan ƙasa da kuma kula da harkokin shige da fice a Amurka, wacce ake kira uses ta dakatar da gudanar da tattaunawa kai tsaye da mutanen da ke neman zama 'yan ƙasar da kuma bikin da ake shiryawa waɗanda suka zama 'yan ƙasar tun daga watan maris ɗin da ya gabata saboda cutar coronavirus. Saboda hakan ne masana suka ce akwai yiwuwar cewa ba za a tantance dubban mutane ba kafin zaben shugaban ƙasar da za a yi a wannan shekarar. Yayin hakan dai wani tsohon ɗan gudun hijira daga ƙasar Kenya na ci gaba da taimakawa mutanen da ke neman zama 'yan ƙasar Amurka. Muhammad Malim ya gudo ne daga Somalia tare da 'yan uwansa a lokacin yakin basasar kasar. An haife shi ne a wani sansanin 'yan gudun hijira a Kenya, ya kuma iso Amurka ne a lokacin da yake da shekara hudu. Ana ci gaba da zaman ɗarɗar a Iraki da Siriya saboda ana daɗa lura cewa idan ana maganar ƙungiyar ISIS to lallai al'ulmin da ke nuna cewa sun gudu ba gaskiya ba ne. Yayin da wata gamayya wace Amurka ke jagoranta ta yi gargaɗin cewa isis na nan yadda take a da su kuwa wasu jami'ai sun jaddada cewa kungiyar ta kara kaimi da kuma karfi wani jami'i wanda yake da alaka da dakarun kurdawa masu samun goyon bayan amurka a iraki da siriya ya shaida wa voa cewa a wannan shekarar kawai an ci gaba da fuskantar hare-hare babban abin da ke tada wa mutane hankali ba yawan hare-haren ba ne yadda ake aiwatar da hare-haren da kuma wuraren da ake zabar kai hare-haren. a gaida Madina da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zangon ƙasa shiyar Sokoto ta cafke mutum biyu 'yan ƙasar China akan yunkurin bayar da toshar baki naira miliyan 100 ga shugaban hukumar na yankin Sokoto domin dakile binciken da hukumar ta kaddamar akan wasu kwangiloli da gwamnatin jihar Zamfara ta basu. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da karin bayani. Ranar Litinin ta wannan makon ne dai hukumar ta damke mutanen guda biyu 'yan asalin kasar China akan yunkurin bayar da toshiyar baki ga shugaban hukumar da ke yaƙi da masu yi tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa ta Najeriya shiyar Sokoto. Waɗannan mutane dai wakilai ne na wani kamfani na asalin ƙasar China wanda gwamnatin jihar Zamfara ta baiwa kwangiloli na samar da hanyoyi a wasu ƙananan hukumomi da samar da rojin murtsatse guda 168 a ƙananan hukumomi hudu na jihar Zamfara da dai wasu ayyuka kama amma daga shekara ta 2012 zuwa shekara ta 2019 akan zunzurutun kuɗi sama da naira biliyan hamsin binciken da hukumar ta kaddamar akan waɗannan kwangilolin shine ya zaburar da kamfanin akan ya bayar da toshiyar baki ta naira miliyan ɗari ɗaya. ga shugaban hukumar nashiyar Sokoto inda wakilan kamfanin suka fito da naira miliyan hamsin kasa a zaman rabin kuɗin da za su bayar na toshiyar baki. Abdullahi Lawal shine shugaban hukumar ta yaki da masu mutalin arzikin ƙasa zagon ƙasa a shiyar Sokoto. Eh, gaskiya muna nan muna ci gaba da bincike muna so mu tattara idan da za mu haɗa kafin mu gabatar da su zuwa kotu. Yanzu haka muna banki akan mu ga ta ina kuɗin masu ka fito ta wani akan suka shigo daga ina suke kuma da dijan amma bankin da suka aiwatar da wannan process na fidda kuɗin duka witnesses ɗinmu ne so yanzu ana can ana bincike a kai kaga kuma za mu ga cewa dama can manufan mai aka fidda su shin irin wannan kuɗi dama sun taɓa shigowa ta nan wajen tun rana alhamis da ta wuce ne suka fara kira na to kaga su zo ne su tattara kuɗin su ce da suke na a hankali su tara su To ko yaya masana tattalin arziki ke kallon irin wannan aikin da hukumar ta masu yi ma tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa ke yi? Dr. Rufai Shehu malami ne a sashen nazarin tattalin arzikin ƙasa a jami'ar Usman Danfodiyo da ke nan Sokoto. Nan kamen kusan za a ce abu ne mai alfanu a Najeriya. Kowa ya san cewa kasan nan tun da muka samu 'yancin kai muna nan muna kokowa da ruwan sha da ruwan sha asibitoci wutar lantarki hanyoyi abu ya gagara. To matsawa aka ce ga dukiya ta ƙasa wadda ya kamata ya amfani da ita wajen ayyuka kuma ba a yi ba. Kenan an koma baya. In kuɗaɗen nan za a amfani da su wajen samar da ruwan sha ya zama to an wuce nan a koma wani bangare to wasu sun haɗa baki sun kwashe. kaga babu ruwan shan wannan abin yana da tabbas yana da matsala sosai ga tattalin arzikin najeriya wannan ba shine karo na farko ba da hukumar efcc ke kama masu laifi kuma ta nuna wa jama'a amma da zarar an kammala bincike an kai su gaban kuliya daga nan jama'a ba za su sake jin komai ba yanzu shugaban namu ibrahim mustapha magu ya ba mu daman cewa dukkan wani zama da kotu za ta yi ya zamanto muna wurin ko muna tare da midiya dinmu in shi fakta ma mukan iya gayyata ma 'yan jaridu don su zo su ji abin da ke ciki saboda ya zamanto an yi adalci Muhammad Nasir murya Amurka daga Sokoto, Najeriya. To madalla a gaida Muhammad Nasir. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. abin da ya ɗauke hankalin al'umma duk faɗin duniya shine annobar virus da ta kama sama da mutane miliyan hudu ta kuma yi sanadiyar mutuwar kusan mutane dubu ɗari uku banda haka ta tauye rayuwar kowane bil'adama ta yau da kullum a duk faɗin duniya sai dai duk da irin faɗakarwa da ake yi kan wannan cuta har yanzu mutane da dama suna tababa akan batun abin da ya zama da hatsarin gaske da kuma barazana ga ci gaban iyali. taka yau shirin domin iyali ya gayyaci kwararren likita kan abin da ya shafi lafiyar mata dr mai roman domin yin karin haske da kuma faɗakar da al'umma akan wannan annoba wannan ciwo ciwo bane na gaske ba wasa bane kuma wannan ciwon annoba ne da allah ya aiko mana ya jarabce mu da ita yadda mu ga yaya zani kuma mu a yawancin ku a najeriya ne ba mu wuce musulma da kirista masu addinin mu na kakanni ba su da yawa wannan abu cuta ce Allah ya kawo mana ko kuma cikin rahama Allah ya gwada mana yadda za mu yi tsare wannan kwayar cutar ba a ganin ta da ido ko ka sa abin duba eh, eh, hangen nesa na likitoci ba karamin inji ba ne mai karfi ba irin wanda in ji asibiti a ce a gwada mana gini a gwada mana fitsari ba irin su bane suke gwada wato ba microscope daidai daidai haka ba ɗan ƙanƙani ne kamar kiliya kiyashi karamba kiyashi guda ɗaya so ɗari ko so dubu kiyashin karamba su so dubu to shi wannan ƙwaya cutar da kai ƙwaya ɗaya a cikin kashi biyu to wannan abu ne da ya kamata uwar gida ta sani uwar gida don ta kowa haƙƙin ta kare mai gida ta fara ƴaƴanta da fara rufe gidanta domin ita uwar gida ta ɗauka to zai iya shafan kowa da kowa a gida. don haka abubuwan nan da malaman asibiti suka mana bayani domin zai zo da misali ku yawan wanke hannayenmu mu yawan eh, goge abubuwa ko ina mu sa da tsafta ko yaushe kamar masu tsafta ko yaushe kafin a yi alola a wanke hannu da sabulu kuma sabulu ba a wanke da kinka in aka fita aka je wani waje a wanke in kana tari ko kana wani abu da rufe hancinka da gabar hannunka kar ka sake ka fesa wa mutane kuma kana magana da mutane kar ka rufe mutane magana kana magana kina magana fafafafafa kina fesa wa mutane yawo a fuska shi yasa ake sha ake sa wannan takunkumin mask din nan a rufe a rufe hanci duk waɗannan abubuwa da muke gani akwai su a talabijin akwai su a rediyo masu yawo suna suna suna ah, faɗa duk ga a ah, ilimin shi don haka dole mu da wannan abin da mahimmanci. To Hajiya eh, Doktor wannan mata masu masu bari dai kafin ma mu kai nan wannan batu kin san al'ada sau da dama mutane musamman dai mutane a karkara dinnan za zaki ga kamar in an yi tari dinnan sai a yi kaki sai a zubar da shi a ƙasa to za a iya ɗauka cutar nan ta irin kaki ɗin nan da mutane ke yi suna zubarwa a ƙasa in kuma sun yi kakin nan da ya kamata su yi. Shi kaki ɗaya biyu an aka yi kaki maimakon a zubar a ƙasa ya kamata a zubar a ko ma hakan nan da za a yi. Ko kuma in aka yi tari yawun nan in mutum na bayan gida ne to ka sa inda ruwa zai tafi da shi. Ko kuma in a bakin zan da ka tofa a ciki. amma kaki ɗin da sai kaki duk a fesa a cikin bango duk bai taso mu ba yanzu yanzu tun wanda lokaci ya shigo ne abin da zai faru in sai kaki ta fesa a bango in wani ko ya bushe ka tuna fa zai iya ki tuna fa zai iya yin zai iya yin kwana uku da ran shi a wajen to in wani ya zo ya taba shi kenan busasshen kaki ne sai mutum ya ɗauka in ya taba mutum ya taba fuskar shi ko idon shi ko hancin shi sai ya ɗauka don haka ake so duk inda mutum ya yi taɓa taɓa ya wanke hannun shi wannan kakin gaskiya na da eh, dama shi can ba tsafta bane da ɗauki kaki ka fesa a jikin bango ko a ina in har za ka kayi kaki za ka tona ka abu za ka yar to ka ɗan tona ƙasa ba inda ya rage wasa ba ɗan tona ƙasa a zuba kakin ko kuma yadda kakanninmu suke yi da akwai kasko ɗan kasko da toka in aka yi shafi sai a zuba a cikin kaskon nan sai ka ga an jima kaɗan da yamma sai a ɗauki kaskon nan a je a zuba shi a tsalga haka da muka san iyayen mu suke yi saboda sun suna da tsafta sosai ba sa taɓa zubda kayi ko kuma a samu ɗan ƙasa a gwangwan in aka yi kafin nan a zuba a ciki in aka zama a ɗauki ƙasar nan a je a zuba ta a tsalga. bari mu koma kan yadda wannan cuta ta shafi mata masu ciki musamman wannan fanni ne da kike da kwarewa a kai wannan cuta akwai waɗanda suke tambayan cewan wannan cuta idan ta kama mace mai ciki yaya za ta iya shafar jinjiri da ke cikin matar? to a bisa abin da yanzu kusan wannan ciwon sabon ciwo ne ba mu kan shi sosai ba amma eh, malaman kimiyya suna ta kokarin su gane abubuwan da zai iya da zai biyo baya yanzu ne ma ake samun mata masu ciki yanzu suke haihuwa yanzu ne ake bincike a ga me gaskiyan zancen ko zai shafi mata masu ciki ko ba zai shafi mata masu ko zai samu su da ke cikin cikin su ko ba zai samu su ke cikin cikin su ba amma to a wannan gefe dai nan. amma idan mace ta zo wajen haihuwa kun gani tana fito ɗan zai fito zai fito wajenta da hannunta za ta taɓa shi idan tana da shi to dole ta ɗauki mataki mai tsauri yadda za ta kare ɗan nan wane ne kenan idan za ta ɗauki ɗanta dole ta wanke hannunta idan za ta ɗauki ɗanta ta ba shi nono dole ta sa wannan eh, abubuwan da muke sa ake sawa a hanci sannan shi kashi bakin nonon nata da za a ba yaro dole a sa ruwa a wanke shi ko a sa ruwa a wanke bakin nonon sannan a sa ma yaro ya sha yaro ya sha sannan a sake wanke bakin nonon sannan mata ta zauna tsafta yanzu kan mace da ta haihu tsafta da sai an ba balinki yadda za ta ke domin idan tana da ciwon za ta iya ba ta, ko da shi jaririn bayi da shi so abin da ba a so kenan tana da shi ta ba jaririn da shi to kuma shi saboda jariri Allah ya halicci jariri ko jaririya domin su sha nono nonon kuwa. da na da shi ba abu ne ke za a ba yaro madara ba a'a dole a ba shi nonon kuwa domin madara na shanu ne ba na dan mutum ba yana iya sa yaro ya tashi da da halayen eh, dabbobi da rashin hankali da sauransu so dole a ba bashi nonon kuwa amma dole kuwa ta samu sai ta a tsantsan wajen lura da ɗanta wajen wanke halitta wajen cewa idan ba ba shi nono za a yi ba za a je shi can gefe guda ba a rungume shi ana tari ana labari ana tsakka mishi yawo ana sauka ana tsako ana tsakka mata yawo ana wata mm. ita mai yace mai ciki kamar yadda kowa zai iya ɗauka ita za ta iya ɗauka amma ita mai ciki idan ta ɗauka to hatsarin da take ciki ya fi na mara ciki saboda shi wannan ciwo yana yana shafan abubuwan jinin da yake sa jini ya daskare idan ka yanke ciki to yana yana kara wato coagulation dunkulewan jinin to dama ita mace ne tana cikin hatsarin wannan coagulation din wato eh, eh, jini ya zama gudaje to kuma sai wannan ciwon ya kara to kun ga ita mai ciki idan ta kamu da wannan ciwon hatsarin ta ya ya zama ninkin ba ninkin to yanzu ma wannan bayani da kika yi ya sake mai da ni kan ɗaya daga cikin hujjojin waɗanda suke shakkun cewa wannan cuta zahiri ne suna cewa idan lallai da gaske ake cewa wannan cutar tana nan menene yasa ba a jin tana kashe mata sai maza duk waɗanda ake bayyanawa cewa ta kashe maza ne akwai mata da suke mutuwa ko ni na san waɗanda mata suka mutu abin da yake faruwa shine yawanci maza su suka fi hada-hada suka je suka ɗauki ciwon za ki ga yawanci maza su ne masu fita waje in suka duba karkara in kika duba cikin karkara yawancin mace za ki ga mace ma a kowanne za a haife ta a ƙauyen garin har Allah ya kusa koma ga Ubangijin bata bata ma fita ta je wani waje ba to shi ko namiji shine mai zuwa safara shine mai zuwa cirani shine mai zuwa gona shine mai zuwa ina ne ya fita wannan gari ya je wannan ƙauye wani ma ya je cirani sai ya yi wata da sannan ya dawo gida To maza su suka fi yawo suka fi ɗaukan wannan ciwon suka fi ɗaukar ciwo saboda waɗannan abubuwan da ke su amma mata suna ɗauka ko mata suna mutuwa sosai ma. Eh babu shi. a mu ne kila bamu ga mata da yawa. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin yadda mace mai ciki za ta iya kula da kanta a wannan yanayi da kuma ko sirace yana wani amfani ga wanda ya kamu da wannan cuta. yanzu a madadin bakuwar tamu dr mai roman dara da kuma cibahiro diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke To yanzu kuma ga karatun alkur'ani da yara kan yi albarkacin babban watan ramadana sunana maryam muhammad abdullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك بالعشي والإبخار صدق الله العظيم da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Da kasar New Zealand da Thailand kowace ta bayyana cewa a jiya Alhamis ba wanda ya kamu da cutar coronavirus a cikin kwana ɗaya. Hakan na zuwa ne a yayin da kasashen biyu ke kokarin ƙara sassauta dokokin takaita zirga-zirga. New Zealand dai ta samu kwanaki hudu da ba wanda ya kamu da wannan cutar duk a cikin makon nan. Lamarin da ya ƙara nuna alamun nasarar dokar kullen da aka yi fama da ita na wata ɗaya a ƙasar. A yau ne yawancin shaguna da gidajen cin abinci za su buɗe a ƙasar, amma dukkaninsu za su yi amfani da dokar bada tazara. A cewar Darakta janar na kiwon lafiya a ƙasar Ashley Bloomfield, mutane sun ƙagara a buɗe wurare kuma hakan bai zo da mamaki ba. Jam'iyyar Democrats a Amurka ta nuna alamun fargaba game da annobar coronavirus wacce ke ƙara yaduwa yayin da ta yanke shawarar gudanar da wani taro ta kafar yanar gizo inda za a naɗa tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar saɓanin yadda ta saba gudanar da taron gaban dimbin jama'a kwamitin da ke sanya ido kan dokokin jam'iyyar ya amince ranar talata cewa zai baiwa waɗanda za su shirya taron damar shirya shi yadda ya kamata za a fara taron ne ranar 17 ga watan agusta a cikin wani filin buga kwallon kwando da ke jihar wisconsin kafin a samu bullar coronavirus da jam'iyyar democrats da republican sun saba gudanar da wannan taron na tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasa bayan kowane shekara hudu inda akan ga mutane wajen dubu hamsin a biranen da ake gudanar da taron ciki har da wakilin delegates da kuma 'yan jarida wajen dubu ashirin. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga Isra'ila da ta dakatar da yunkurinta na mamaye zirin Gaza. Yunkurin da masu adawa da hakan suka ce zai iya ruguza yiwuwar samun natsuwa a yankin. Pompeo ya ziyarci Isra'ila a ranar Alhamis domin tattaunawa da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu. Lokacin da Pompeo ke zantawa da jaridar Israel Hayom ya umarci shugabannin Isra'ila da su yi tunanin duk abubuwan da za su iya biyo baya. su kuma yi tunanin yadda za su magance irin matsalolin da ka iya tasowa da kuma yadda za a gudanar da wannan shirin ba tare da barin sa ya shafi zaman lafiya ba. Isra'ila tana son ta mamaye akalla kashi talatin na yankin nazirin Gaza. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita madina mai shanu da ta taya ni gabatar da shirin da salomon abo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni sai kuma injiniyan namu na yau ni hadiza kyari ke muku fatan alheri ma'assalam. Bonjour.